الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah salatu ya ce ki gabi shi tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam minan nasafo awwal ko 1435 kalenda hijiriya na daidai da tsafo shi da guni ko mm. ya januari 2014 yin miladiya nan ya ci gaba da kafin alwarakat ya al'imamu juwaini na nan. الإمام الجويني رحمه الله تعالى قال المجمل ما افتقر إلى البيان والبيان إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما, يحت... ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تعويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي lawal mujimalu ene ya na maftakara ene je bukata ilal bayani yo ba bayani da mai tsena wal bayani ene mai al na ga ikraju shay Allah yanda cewa taya min hayiz al iskali daga gigijo ila hayiz tajalli da shi na ciki fili o ke wa da gijin doro da wannan su ya nema ya nan su nan gayi ma la ya tamilu illa ma'anan wa'idan yana lama nan don ba sai ma'ana nina wa qila zanu ci magana ya nan su nan gayi ma ta'wiluhu tanziluhu nan yana fasaru gayi ta bina a cikin jero wa huwa mushtaqun min minafati larufi ma nan su ma wato daga minafati larufi ene minafsa ne isa wuci ko ya larus na baya wace dutanen wawar kurusi na ya sọ wani kayan da ya gashi da nan ba gashi buwa zai sa baya wani ajiyar a wuce kayan ga wacin ganin zashi sai ba ma'anu ba cewa ya libahamu yana cikin mulkuna amma al ya bayan tilahu yan manyan usulu jogo man jaga jika kai dan no ci ne ye al-mujmal nan gayi mabtaqara ila al-bayani yana da bukata lo bayan bayani na kemina imamu kemna imamu al-haramain yi gane ko wa minhum man qala amma da man ji dabo mini man ya usul jo na ga ya al-mujmalu na gayi ma la ya ma la bi nafsihi ko ngai yan a tuta ina en nafsi yi na bwa waya ta bi la qarinatin tufasiruhu umma di bukata yin na ju fasaran ngori ga na ko amma da da mini mai usulu shogan ne ya almujmalu na gayi ma lam tattadih dalalatuhu ngai yene ne yen no tie wuna la tiyano shi ci magana ya mujmalu na gayi ma la yurafu ma'ana wa min lafzihi ngai yene a ma nu ya tun daga eh lafazu ba misali bani sai shiga wa aqimu salata ya salla ku yikini wa ne ga salatu ba wai lafzun mujmalu muje bukata yake yo eh ina jin bayani ina jin bayani na ko wa ne ba ni ina jin bayani da ke ayi suna nabi sallallahu alaihi wasallam ga sallu kama ra'aytumuni usalli idan sallakin ne le ne yi sallah ne wani nawa ki salata daya ni bayan ga ga walillahi ala nasi hijjil bai sai ta hajji lajiwa da gita tiyan zawon gijo amma ke wajen hajji dino babu ya fi yau mu tarwiya na yau mu arafa na yaya mu ta shiriki abu lokaci ka zai walo arafo lokaci ka zai walo mino lokaci ka zai walo muzalifo lokaci ka zai walo tawaful kudumu lokaci ka zai walo tawaful ifado lokaci ka zai walo tawaful wadayo lokaci ka zai walo kazo ne fata da bukata yake bayani nafiyan ku zu a ni munafikakun e gobe ni ke mine ya ji haji na mara ke mine mi gaji na e fe saniye nole e, na ji na ji bayani ya mujimalun na nani na nono bani ce shiga wa haka wuyo ma yawma hasadihi ya gaji akida ya atu layi fona eh aga kuna wa alayka haqqi da ayan nan amma hadis ke da wani unurta wa qatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dimam wa malun illa bi haqqiha wa alayka haqqi ke na hadisin nan amma alayka muje na kwabe haqqi ayonin gaya na kwabe haqqi hadisin nona ko kaga ya bata ya ca bayani ti masalai mujmalun nolani ko amma ila dikiya nan ilaji bayani zo ti wole yi ti kàtó ti jí kiri kàtó fáyín wà báyí matsala ne ya gada na gayi wane gan ila bayani dabe gurgudu ko etiyan matsalayen mujimalu wuce joliyani da ya ganyan yana ja jiki nan yana ja ɗiye ya wuce shi yana amma albayani ya albayanin ya ganyan ɗe na ikiraju shai min hayizin iskari na hayizin tajalli wane ganwo tun daga yi gijiyo tun daga bumbunu kuma da yana cikin filiyonin sashe manye usuli mai ga yanayi ya albayani ga huwa dalil lazi hasala bihi al-idahu ga dalili na biyu daga gaɗe nan sashe manye usuli mai ga yanayi ya albayani ga huwa na ilmu al-hasilu min dalili ga ilimi na jiki nan ilimi na tiya tun daga dalili wani now wale don mujmal yana cikin mummuni eh kyawun wato mu bayyana masu yana jiki nan yana ɗaya ga na cici bumbun ku ne yana to kewa da wata ɗoga nan nan ga ɗaya na yawan nan bi mai kawul bayani bai kiyaye ga na ɗaya ga na ciyo wale ga bai bayani ya manyan usulu shi bayani e ɗaya ga na yi mujimalu ne ko bai hadisi shi ko ahadu ko mutawatir amma iya da mantuku be mafumi ko mafumi be mantuku ko mantuku be mantuku ko mafumi be mafumi wa aladun kawai wani shafin daga ajiye da yanzu ya mafari bayani ya mantuku be mantuku ke mantuko yana gatiya nan aya bi hadisi na gbanin aya ne ya aya ne ya hadisi ne ya hadisi ne daga wani ajiya ne wanzu ne mantuku mantuku ga dona ne ta ba ni to shi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أجل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبها على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وعليك تشكي حرمت عليكم الميتة أكيد أنا أتسونا ولا أجيو قد أرامو يا إيه keke shi lajin alayhi ya zabe na to shi illa ma yutla alaikum ban da yana ai baye ne ko ne sai shi ga wani lajin alayhi yayi wuce to illa ma yutla alaikum ban da yana baye ne kin yana baye wuce lajin haramu ne wuce alayhi ya nan wale illa ma yutla alaikum ba ban waji kiyo waji mujmalu wani yana ko yana ɗuye ne gai ayayen hori matsala ya kuma mai tatu yana tuna wuce haramu yayi wadda mu to ke doja wala mulkin zir ran da na ta tsuci wa ma wila ni gai lillahi ran da yana zu umar yau suna zagwa na hada karshe ngo yayin ne bayanyo to tuladi kiyo sai ya ci lajin haramun to huri mata da kuma alaikun kaza kaza kaza kaza kaza nan mun ga yayi na yi mubayyan mubayyan yakinan ya illa ma isla alaikun nan wuyo ko ya yi ba ci mafumu bi mafumi bayanu mafumin bi mafumin alab yanda yanayi mafumu na alab bayanin da ci ba ni in ragi na ji wa jiya wa hannun ce ta haji kiyo ce ta tuye ko? amma ta ci bai zan wani musu na fi minan lazina utul kitaba mini zai shi mawa ke jiyawa wadda suku almusanatu min yanzu zai ji alali tafiya nan ke muso na tu'aya na bu almuso na tubawa yi lagi na jihar wadana ko shin in ba nole in zagi na jihar wadana na ya almuso na waya almuso na tu no yawa ko in na yawa jinin nke ya ke ya almuso na tu koyo ko mm. amma ma ga gogo wani musu ya tunan da zina utul kitaba wuji zagi na da wani mm. ne ya al kitabi ne ya gunye ne pare da ne kpare ki yin zagi na an wadan wani ji alfashe za wani ji shashe ki za mu ji jike za ne ga musu ya tunan da zina utul kitaba ke ya da an bani nan dole ya ga na tuci yin zagi na wa wa wa min al kitabi yo ndega unga ni wajen dama da musu na tugu ya ndono ko amma ba ne ga gyan abun in zagin na shishi uji uyi wuji na uyi wuji mini yake bana mini halu kitabu nga waju o mm eh ẹni ni ga wani a mafi tuwuyo kan da guga ya daji na wajiwa kashi wajiwa hmm. wajiya ngo eh? ngo le wale ga ulama na kama ne jujanin musu na tuwe la ga ne na ne dayawa ni nan Wani yíwá ní daga babu na tsoci wọ́n musu hasi na lafi na utu likita ba kan da su a cikin man da jiji yake ba su cin abin da gama fumu ya gani nan za na gayi a matu min yaro likita bai na waya a jiki yayin wa juyawa inda kwan wa jiki yayin wa yi eji wa ji wuja amma ngole fahimta na nan almusu na zunar na utul kitaba ne na ko nawa ne mafhumu ga na gaskiya aya an doce wani kai aya to din bantu tu kware mafhumu a ji da ba a cikin lukun nan wa man lam yastati minkum tawlan da yanda ka gomi ne ba nan ayyanki almusanatil mu'minat na wajin zagin na jahan wanda min ya mu'mina ji wani a wani nan fa mimma malakat aymanukum in ga ji wuji in zagi ji wuji zagi no le ko min fata ya ce kumul mumina ce min ya ji zagiyar na ji nole min wuji zagiyar na ji da imani nan rasa ba na min fata ya ce kumul mumina ce nan mafumu babon noyi wa ji zagi na min fata ya ce kuma yadda ya ji mumina to a nayawa mafumu na ladaga abon a ci da ko ji fa ya fi ja to ji na don rai faruwa yau ko? ta a ga ya ade bayaniyar yi mantok fahimta daga ayona ko daga nasiyonin a gato yan doci dabowa ya ade fahimta daga nasiyo amma a daidai na da na ke gaji shi nan na clarify ya fahimta wuce na waje nan ba ni to shiga hudan lilmuttaqina alqur'anu na ba wuyo ya bi da ya sune so ko ne a ga mafhumu abun na zugu da ni ya sunne so ko ne qur'anu fe ba ya a ga mango ne fahimta ne na ji aya na biyu support ya fahimta ne na wallazina la yu'minuna da ne ji imani ne fi azarin wa qurun wọ̀húwà aléyìn àmà tó pàdà ọ̀ṣọ́ ẹ̀ẹ́tẹ̀ bó àti ìdíyẹ ìbìkẹ́ ìdánilẹ́ àní ní káràtọ̀ bàwọ́ tó lé àlàmìtọ́à bayani ṣì jí kéde ẹnàwọ̀dé gàgàn máa lè ṣẹ̀rí àbá wọ́n ti maga nasi na ìmùjìmọ́lù na pẹ́ẹ́nà bayani a ga misali bayani ce jiya bani isra'ila ja jikiyo a zunan ko inda la ya murku ma an tasbahu bakara ce je bolo ga ya jikiyo ya zunan ko aga la ni ala tu so ko de ga azuna ko ne ko no ya da liya ta ya azuna zuku shikenan amma a so da jida can adigiya eh alutiagwa sai you sai kiwa aga dinga ruwa bo a diga bayani ya ce na kodo ta fe je ngo ne na kona ma da fulfi ne bayani wuce wani kun gaji biyo in ga fe lazu <laughs> ta wale ga gbanin nan wale ga gbanin kila ne ya gon wale ga ru la nan na kona mujmalu waye bayani biki bata sifu da na sifu da na sifu da na sifu da na sifu da na ga yana ji bayani tiya majmal wuce wannan yake mina bi ganin musa yan mun ji bayani ya tiya nan ko mu ta ga to إنها بقرة لا فارد ولا ذكر نوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شاب علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون هذا إنها بقرة على المزاج نقول لا فارد ولا ذكر أهوال بين ذلك هم كوا ومدن مدن تجيب أهوال تاتاشون fafalu tu maru nan ina ga ji ne na ji mun ne gaje da haji ka ludu da na ga ba duwa ide rabba ka yi la na ma launuwa ku ji bayani ya ki kala yanar ko mutu kala wa inna ya ku inna ya ku sai shi ga inna bakaratu safra wa fatin launa tasurun nazirina to kala akuya kalu a ga to su de, udu da na rabba kai yi la na ma hiya

ẹgbogbo wà lé gan ẹgbẹ̀ jìgá dánná rẹ̀ ba nan wa nasu mushtaqun min nasat la rusina hmm. mun jiga istika ko luga bi abun na ba e bone ne an nasu ba lugo ne arrafu hmm. ala ya gan e ba yin ga nasu ma la ya tamil illa ma'anan wahidan nas ga yana ala ma'ana sai ma'ana yinan ga wajen na ku sai insha Allah ta'ala insha daga da kafin az-zahiru wal mu'awwal ci gaba gan wa zahiru محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل والظاهر من غير يا الظاهر من غير محتمل أمرين غير نقال لما رغبا ko ma'ana in lalamar gubawo ahaduhuma azharu min al-akhari amma ni ya wayu awwalu zahiru bi dalili ko amma enega ga ci zahiri na zahiri wuce abun atayo ene ga fu zahiri wuce wuce bu fada bayani lo tinu aibe dalili da yusan ma ci mai ga zahiru bi dalili ene ya ce ga kiyo azahiru bi dalili wale basically mas'ala azahiru والمؤول كو الظاهر غير ما دل بنفسي على معنى راجح ما احتمال غيره غير الله يما نبتي تعشوين كو غير الله يما نبتي تعشوين كو اما نقول لهم دي احتمال يندشو now wajibi wane mine wajibi wane da alatu da zahiri nan zahiri yake mina nasu ga na wajibi wane da alatu mina magwayin halin dondo ne zafin daga zahiri nona wajen yana ko inda gwabe nasu da bayani da kai da nuna shari'a ya amma zai tuwa zahiri ya abuwan na wujiga ne kpanin maza bayan zahiri ya kawai ya ruwa biya ko? nga mala ibn hajar a durarul kamina daga bayan shamsu dinin asbaha na ta kunu sai la tarjuma ya bi hayyalil andalusi bena nga wa kana zahiriyan abi hayyalil andalusi mazhaban zahiriyan wajen ibn hajar ga mahalun an yarji a an mazhabi zahiri man alaka da zihini zandon da na maza bayan zahiri ya ga a fiye da gugokon ruwa ne da kyan zawon kenzu maza ba wancin bo ebe na wajen an get convinced da kiyan da dalili na wani layu zane daga wajen yana ko e ganna na mali mamu shaukari ke lubi albazuru tali ubo har tu babu na imamu jumbe ga ga wala qad sadaka fi makalihi al imamu shaukani ga ga e gan nanu ga ana na fake de na za wato zane ga wasu maza bai zahiriya nan Nga ga ce zuki zaune da kyar zaune zubo na imamu shaukani gan egan na gaski gaskiyo son mazhabu zahiri wa awwalul fikri ga mazhabai zahir yi ga first ne kai ga da ci zaune jono aga aya ji zahiri yana aya wuna ga waji gane wa zunyo aga hadisi labe zahiri yana hadisi wuna ga waji waji fahimta zunyo wa akhirul amal nga mai yana to karshe ke da ga tubono inda mamuni hal insaf e bayan zane sa ga jiki nan eh sa ga ji adalci nan walam yarid ala fitra walam yarid ala fitrati gairu a an asliha ko ne ko kaga dai na zun duhu daga asali bunanin wale ta huwa mazhabu dawud zahiri a amma ga ga zahiri ba unji ne ne kwani mazhabin dawud ibn ali zahiri yare wa tibayi fakat bi jami tu da ibn azumi na kawan ya mm. bal wa mazhabu akabir al ulama al biyu sun su shari min asl sahabati ila al ana in ga to aga to azahiri ye ngai mi za tu zahiri nusus ngai yen na to zamani nabi hatta sahabi ne ko da mawuci ko mushtahidu ne mai mafali fatil amkar mara bayan nan wa dawud wa ibn min dawud ibn ali mazali min abu nan e bogo khilafu mazhabin zahiriya yi mutabaru wa inna mashtahara anhu jumhur fi masali wa qafa fiya ala zahir ade de ye le ga mazhabin zahiriya yi mazhabane jamidu nan e tiyan kibo matsala da ke na ji maza bayan zahiriya wanda ke yan adagwa su na su ci kawai ya mare gwa da bi illa hikma da yanayi duniya nan har su layan bagini hukufu na madana wancan wanda wasu bita ba nan wa hamala ni alwa da kiyas ma layan bagini mun musufin ihmalu ma ci ce al'adan sashi ya kiyas nun goye zadiya da cuci guji kinan cikin ce ya nan wa bil jumla fa mazhabu zahir imam shokani ga in sama da mazhabin zahiriya na zaɓen a zahiru huwa al-amalu bi zahiri al-kitabi wa sunnati la tuna bi qur'an bi sunna bi jami'i da lalata dalalati ɓata da lalata shi wa tarki ta'awili ala mahdi ra'ayi alladhi la yaju ilayhi ma ra'ayi do na magaji ra'ayi mutu ma da asali daga qur'an bi sunna ya ma na wa shi bi sunna qur'an bi sunna nan abuce ya بوجه وجود دلالة وأنت إذا أمعت النظر في مقالات أكابر المجتهدين نغو إمام شوكان نقول وقات النظري وتقطعي يمو وتقول وتقول نجي مجتهدين المجتهدين بالأدلة نجيات نجادي ذكرنا والدليل القرآن بس نجي لم تونا وجدتها من مذهب الظاهر بعينه وعليه زعم تشي إيه غير ظاهر الناس يلا نعطي بعينه بل إذا وزقت الإنصاف فتجد قارئ الكاوي وعرفت al'ulum al-ijtihadiyya wacce maje ilimi ya ulum al ilimi na wade wacce ya idina na ilimin qur'ani ilimin sunna ilimin lugha ilimin usuru ilimi alkawari ya da rest wato ilimin na jibo ga da ilimin na ita haddan waje kama yin bayi jamnin goyi nan wa nazar ta fi ulumin kitabi wa sunna haka nazar wa mace wa malakwa wa mace wa mace qur'an ne wa hanji da sunna wa hanji kitile wa hanji ne fiye gbadda nan kun ta zariya mu ko janka da bira ajira lan duma za bayan zariya nan ai amilan bi zahiri shari'i mansuban ilaihi wani ko wa tsere tun zahiri yin na shari'a mai dasa da yana la'ila dawo da zahiri ga abu na ya ga gaza ne lokacin da zahiri shari'a wajen gan maza bai dawo da zahiri wani jihar yana ga wani kiyo yana zahiri yana tsira lafi na gawa da lokacin da sai za ga fa'in na nisbataka wani nisbata wila zari mutafika ga kemna ja jiwa ba a zahiru na ta ga bi ta dawo ta ba a zahiru wa zai nisba ya musawu ya tulin nisbati ila imani Wani islami ga aji zai ga zane a zahiri ga is equal a ga ta zane mu ko zane musun zane kazan kuma ne ne ba ya shari'a ne mun da ga tuba wannan ibn hazmi mu fegan nawa ma ana illa zahiri zan wufiya maza bai a wani tun da yau wa inna ni alama ba da ya ku a ta ya kuma dalilu kuma mun gani duk zari ne na siga bai na sa dalili ga bai lawu wuce zoke wani ko ba na criticize ngwan matsala a kai da ibn azumi da problem yau da ya ne ko gaggan mutum ne dajin wafaka da ya gani mutum zabe jami'a da yau da sashi tsara ku dawo da shi nan masala aqida number 2 ibnu hazmi da zafi sarawi wa accuse mun shi barai number 3 ibnu hazmi ya ji in ka miki yasu? ngo diga na ko present lima ezne yi force mu ci ko ezne ga no ala mutum maza bai zahiriya din ma'ana maza bai dawudiya wani ta ji ta ta tin al-muhalla ilimi mafi almuhallan sarauni amma ya ji makanta na ga caka nan goyon zuciya bai ya shi ya wani ta kafin ibin ma da dare da zai lura ya kashen ilimi fi almuhallan haka tukati wa ji gane wa ji gane number kan wace ajin ajiyar ba maza bai zahiriya zahiriya bai gan na ji gane misali bayi ajan sai jigan gwace ba zahiriya jigan zahiriya jigan iragi e sukun ya e kuto ko ya zage ya kuto ko ya zamu ni ya buto alaji daga kila ci ga ati ode a ga ngo tete na tun daga huri mata kumul mai tatu ta dam damuwa lamul khinziri a ga to nga lamul khinziri na kan banda kiyoyi banda sukun banda ya fa eh banda ya ni amma wa ga dalita tinna maratibul ijma'i yayin azmi ganda to al ibn azmi aji bayani a wajen su kuwa kusa gidan gani da kyau waji bayani a wajen yin yuja da rek fata wa gogan da yara mu fiye poli gabanin na ga da kiwo waga da na kan bai ga wajen na ku number 2 ibn azmi aji siyan la yusalli yanna ahadukum illa fi bani ji sai eh tona ya uzuri bayana anabi ma ble mu da doro ya nan ga yau, jẹ́ ẹ̀kọ́ arìbìnà azumi tẹ́ gan àyíká mú fi òsúlì làkánú ǹgbọ́n mú ibìnà azumi dẹ́gbà agun bí ní sọ oníṣẹ́ àríbìnà wani yako ɗan jikina ina mutu da nuna donin amma wane ne zan wace fiye ji hikaye ga yin ya ci gando na zuku a ga zahiriya shiga Ka wale fo kama a cikin tun banu kuraiza san wale fo shiga ya yi sanar ibn azumi na ashin hare nda mana kan wace kawai gashi wace a ji ga zan a taki ki jini zu yan na madami ne yana tattaya sashe to ita ta yi shirakun yi zanda cewa ga hunga ga yake ya firka e ne wato amma wa da wa primary source ne na ta zai je lokacin da firka wuce ne laya zana sai ne za je ku ga za ti ga za wuce wani wajen wata yau wajen dagwa sun wuce inga wajen dagwa source ne ta fi ga luwa ne wa yau ku virus za ku yau ko? na hannun source na rayala wafe ga ilahun muwaƙi na rabbi alamina mini fa'ida na gida alaka bai zana ya fatawa ne nan ibn qayyim ga alfa'idatul khamisatu wa sittun fa'ida ya wuce alfa'idatul khamisatu ga da mini yana zana ngole kaida fa'ida shi ta lobe kaida ne shi zane ga ya fatawa nan ga kwasu loro cikin 1 2 3 4 5 gaskiya ko to 55 ga filo to mi enu ga masala 55 ci wannan gan idza sila an tafsir ayatin min kitabillahi ta'ala mu ya fatawa nan alajimu ga ya ce fasara ayan da daga Qur'ano A sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko daga sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam falaysa law an yuqan yakhrujaha an zahiriha ungwayin yi na guwa tun daga zahirin fahimta mutu na. bi wujuhi ta'wilatil fasida da kiyan bai tawili na shi alibaniya alimuwafika alimuwafika niglatan wahawago na wada aya na kwabi hadisi wata rufin yulu ni daidai gani da yanayi tuwe mawa ya dasa na ya. wa man fa'ala haza wa man fa'ala zalika ibn qayyim da zane ga jiye yuri na nan ita haka almana min al-iftai an wa la na ka fatawaya wal hajra alayhi amalan akan gangan ya suna jini wa da lazi zakar naku ga yadda na nautu mutu da hana fa wa da zai saraha biya yi mutum islami ga nan man wuce kwayan musulunci ga na kaje mawa da santa fayin ta bani qala abu hatim razi alimama abu hatim razi ga ga haddathani yunus ibn abdullahi ala qala wa qala li muhammad ibn idris shafi'i ga al shafi'i ga al-aslu qur'anun aw sunna asali na qur'anu ko sunna fa in lam yakun kagu da qur'anu bi sunna yasubum fa qiyasun alayhi ma wa qiyasu wa idza tasala al hadith wa tasala al hadith an rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sah al isnad bihi hadith ga ta da ba al isnad ma ji daidai fa huwa al muntaha ibn da aka shadan ma'ana ga annabi golo dikiyo wallahi da yini ngo an ta eh eh ji dabo wa consider wale ga man jaja gagan alkawaid kulliya wai gudu wutu ko al-umur bi maqasidiha al-yaqin la yazul bi shak ad-darar yuzal hmm. lakiyo al-mashakata libu tay kaida mutu suwo al'adatu muhakkama ngole kaida musu ne kiyo alusu mikiyo kawaidu ya alkulliya ji. amma al'izu izz ibn salam ngo ga musulunci summarize it comes to kaida guba jalbul manafi'i wa daf'il madari a di amfani bebe kya di kiyo kya lagu kya boyi ngo ga ga wa kaida guba no ga ga wa kiyo a zo kinde musulunci ba ta is based on kaida ne kan ga jalbul Allah amfani hadi na kira fata wa jiki yau wa fati karshe karkashi yadda nan to wale gabanin nan zamani sai na umaru zamani zai zamani sai na umaru ila e ya jiki yau ila ya yi ila ya jiki yau e ila ya yi ila e ya yi zahiri ya kura roke a nan alawa ko na da ce yake latin da a asariku wa sarikatu sabta wa aiki yau ma da za an bi ma kasa ba na kalan min Allah yi ga ci ba a bi da yi ga ci za ya Allah ji ke Allah ko gwa ya gaba don yana na daga ba sai ce wannan amma za mu ne sai na umar ne zai yi sai na umar kuwa wa la sai na umar ne fi ji ko hmm. ya ci ya wa le bayi alkur'ani ba no Allah ya ku Allah ga wa ku ayajin wuce to je wa protect ya dukiya amma zamani wuce lafiya na wuce mako zanne gwari so ya wuce bu eh wanda ya shi wani talauci dabo en mm. giti jiya edaji dabo náà ní ẹnẹgá fọ́ọ̀sì zànú ti dẹ́yẹ yìí ẹwọ́ bá di díà rán àti mọ́kó wà wọ́n di ara kó nga mọ́lá mọ́lẹ́ òṣòlù ṣáájà àga adìẹ ìrìgbẹ́ sàká ní alfatuwa dàlókù fatawai ti wal'ansuwa wal'azlamu rijisun mina amali shetani na ga hukunci ya je ku kuyo ko? Hmm. ila ti ba jojo shell wudana wee ya ba nuwa daga sota ci ma wula da kiyayen wula da nuwa ka fiye a kagbadon beruwa wadda ba ko kowace wunde da hannun tuja ni don rai ngba oteje ti wo ebe òun wo èkó èkó gbà kó ní ń wo antonu dàrí èzò wọ́n fẹ́ di kí ọ wọ́n fẹ́ gun ewo tí wo ó ti na? gbọ́dọ̀ wo egun gọ́wọ́ tí wọ́n náà àti ẹ̀dà gẹ̀gẹ̀sà gẹ̀ẹ́sì mọ́ sí lè jẹ láyà àlẹ́yà ẹ̀yìn wọ́n dé na àná fọ̀tẹ̀wá kó fi ń jẹ wọ́n ha ismaili wọ́n kuyo misali bani annabi ga man ra'a minkum munkaran sanin gali ne jeje mi ne gona fali ga yi rubi ya ji lahu ba babe guyi amma fa in ya yastati ka gundi ji an ka gundi yi ko yau jazuku fa bi lisanihi mu je on babe yin tarwi fa'in lan ya sassi kaga wuji ba da guji da su bariyan fa'in kalbi na ji ba gani ne ya buwa zalika zafu al-iman da ga wajen gani ko nan government ta zan wace ka ji ban wace wata zane ja fiya fi ja ma fiya ji karuwan ja a zo e wannan wala na wacce wace o do la ba wace o bo ya wace o la balaba ya je jo bo wace la karuwa jo ya nyana wacin lagu gan wajen nayi anil munkari a yan asali ki yana na ki gwaji jira na jimo alaka yan naji ولتكن منكم مفيا يدين الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نيكم أما نجي جونا ngba ya dafo wuce baya da tsara yi kashi ya bin wuya ga wanda ya ce ta ko wa amma an ga gwamnati ko mai janara wallo saboda wagwaka na sai fatawa na da so wa da ba nan wa jina wa gannan hmm. e je asalin wayo gari ya ji tuluwa hmm. da ba ne biyo kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram e ji ba ɗin duwa da fira ne ji ya ji ba ta makiyo haramu amma da ya tun ya ji dana wa ga na le ya tun ya lugwa a ku bin ya kwata ta ba ni jinu ko ji ana ko zan da ta e bonna wa ga ga zan da le ya tun ya lugwa ya su ce tun ya ce ku za ji biya a ji da ya tun a sa shagala da ta tana wuce la ga wai ga ga ya tun ya ji ya tun ya kí hukunci ya je fiye ó in hukumo is haramu amma za ji ba ni za ji kan based on this situation wa ga no ga kan mu ne fatawa na waya ba wuce nan wani yake, unipendi ya hali. Wani ya ji, bai zai ne ya gana, misali bayan nan, la kí ó kún tí ó kú tí ó kú tí jẹ́ káṣí ń jà, kú tí jà. ko kuti jiya kuti jiya inna buna minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi nufi hukum ya da ji kuti na ji ko da ji mo da da ji mo da wasi bo ga da ji mo e da makan zan ji su fatawa majiwa tukuti zuma majiwa tukuti zuma zuma an kale fiye irin nan mm. e na fatawa oúnjẹ pọ̀ nígbà látà dúró lè oúnjẹ òjìnà àmá ókùnrin oúnjẹ pọ̀ nígbà mọ́lá ene zane ya fata wani gashi faru kata ko katambu ko ko majalisi ko kato ko ko na wani ɗari da yana gashi ko ne nga malakan da ciwayi man a gobi ya nga man ki hukunci yana ne da yin ga sake biyo ya sake uku ba gyara nan wa gafata waya bai kun ilimi a baka da gogo zakanan jiwo an yi makanan jiwo wanda hankali ya ba ne rayuwa ga ake bawa bai filo kofi ya bada gafin kofi na sofi kin buna ga wancan bata lafi ba wancan wata wuye eh hukumu kenan kuma ne ba nga mala da to Fata shi ba pending based on what dana hali yadda ya juna and the rest amma gole uku mai su one amma fata waje kiyo fata waje ba wo it's like a gangan chloroquine wani kiyo wani kiyo malaria mm. this is like hukumu amma zanne da na malaria jin magada ba doctor su kuma ga wannan no da kan yi nan ga yi kan zama kan su kan zai bugun wani chloroquine to aka zata mu yayin da kaza to mu ga tibe kaza yi waluba e bugun yayi chloroquine to aka zata mu yayin amma za ka yi za ga maye da kan yi nan za ka zama su no in za yi wuyo mai da yau gaci da ka zanyi barin nan malaria da ni a mawujin yawo wani ya zauna ne kwale gan ba bayan wale mafuci ngalugbe wunde to ilimin halin al'ada da urusin halitta ne fi da na wuce wani kacin fi ɗanyen ló jẹ́ ẹranko so don't just rely on your life with israel yẹn lẹ́ sí o fẹ́kẹ́ ìdàkẹ́ gbogbo bí i ìrọ̀ wà ṣe ìdàjí díẹ̀ wà ṣe ìdàjí ká àti ìdí káyí kó èyí fẹ́ ń dẹ́rẹ̀ ẹ̀rọ ya kí èyí ká nìyàn gẹ́mì ní pátó Gbani, mo sábẹ̀ ìzà ìrí ayì. hadisi na alaihi sa sallam gan yanzu gaji bori fi almawar rakido mun ya almawar rakido eh wona ka ci na àti méjì ní o gábó ìjì fi wo wọ̀já àyẹ̀wò no problem ẹgbọ́n náà tí wọ́n jìjì fi wà wọ́n lábẹ́jẹ̀ fi wo ní kó agá Eh, illa ya ji sentin ai mu wannan juga ji je samu ga tayo ngai ngai illo e bogo go le ko gu di bo jele ga le ko eh eh eh bani hadisi na ga an ngawo jike wani so wuce liyani zanewa zanewa yi mai wawaje da yi jane ko mai yuye maza bai zari ya jigan na zu'a na zanta yi ya babo implies what a zan wacin tule benyo amma ba rufu ne cici na yi diwe bone gulog ni bo yi mo ti bú lè gílà yóò jẹ́ gúrú tí wọlé ìlànà ká kúrú jẹ́ wọ́n àfún jẹ́ wọn àkọ́wọ́ ìwé tó gbé ẹ̀jẹ̀ máa náà ẹ́ wọ́n lé kó wà lé ẹgbẹ̀kọ́ ọgẹ́gọ́ tí wọ́n lè mẹ́sù àdíkí ọ wà sí bá ní ko da ne shi ba mutum wuye lami tu zahiri na fi inna safa wal marwata min shahar fa man hajjal bai ta wuce mara fala junaha alayhi eh to fa bi wa mutum shi na yi sai bai da safa marwata ji dole ba su wo la junaha zai ga zahiri ga junaha ne of course wal yabdu bi ma bada Allah hmm. dan wo e ba ba sai dole ko misali bayan zane shi yanki da na fahimta yin wara bayan hukumin lati fi hujurikum in mm. shiga to waga jiniyawo waga jikiya waga yawo? in yi majeji numayin daga bangoci wani kaga uje juwe ya kpanwa bangoci wa mai kpanwo yi nan wula daga zuwa na sun wuce kiyo wọ́n júyàwó ga ọ̀gá nẹ́jìyàwó náà wọ́n náà wọ́n biya na ko kaduna ne a da sai shi yau na zugun eh sai shi yin nan da ke ba go be ne ya gumbe be ya zugun o be zigo ga nan zigo ga zai ruga don nan no illa sai ya ci ba ngore ya ci ba wannan ba e bona wo ga be jeji de ni ba ci so e. na wala ga nga yi nan na bayi nan. ki ni ma fari aya ji wucho na ko wa kashin na kashin na hmm, hmm? that is it wọ́n lè wà lè rẹ̀ rẹ̀ jíjẹ́ wà lè gan ẹbá méjì láti tí bá ìrẹ́ mẹ́sì omi lánàá ti láti jẹ́ lánàá jẹ́ ke wake wa ke bi kiyafu amma ga da larayi da kiyafun fasidi da alhawa wa gunasimu sai lam yastajibu laka fa lam anna ma yatabi'una ahwa'ahum man ga al muawwal ko wale da ba jimila mila daga ala ya ulu ko amma bayan istilahu masuku na umila lafzuhu alal ma'anar al-marju bi qalilati dallata alayhi ga yana alama nulo bayani ma alama nulo bayani marju na amma banu da qalinat ne lauti bonu amma ale ga ta'wil jena jana madena jana ebe na tawili na muta ashiru na je ji amfani da na wa ɗari da na zama faji ya ɓarin gani da a tawili na ebe na tawil daga ƙur'anu ene ɓaba ƙur'anu kyau hakikatul ma'ana Allah zai ya ulu lafzi ilai na hakika ne ma'ana ebe ya ga ga guba dai khabaru a madi talab ko mm. wale khabar tawili ga hakika ne amma ezugu nuki ulasi fati ya tuya cupan da yin wace kayi mutu ga tawili ga wani gan gawali yan na soyayyi na tuga tawili daga ba fahimta ya sabi juwa ina sabi ya ce ga tawili na gayi hakika ne ya gan da tafsiru irkin na na aisha radiyallahu anha da ni da ju gadar kuma mai gadar je da gan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ni ta su tabbata ya ce ko yi mm. mai je boyawe ne ya ta'awwalul qur'ana ne bai tawili ya alqur'ani wale ne bai tawili ne ne su ke tawili babu ne bo ne fassara yin alqur'ani amma ba manya wale hakika nuna dona ne amma ba manya tafsiri da salafu ji to manya fiqh to manya hadisi ji ne kariya tawili ne a tafsir wal bayani ga malaibin jajajo ga a fi ta'wili qauli Allah ta'ala kaza wa kaza e ga yake ta'wili kaza be kaza mu ina e bada ta'wili kaza be kaza ne kiyo fassarau amma mutazila ji ya ji nan da zai ke mini ya mutakallimu na jone yana e ya duk bayan da kallafa zai ta'wili ne kiyo alaga fan daga zahiri ubo da yanzu ci kayan nga manye na be she dokunu ne ni dafi mu ta ake da mini manye usulu jono ebe ningo gogo bayani wele an dokunu ne kai ta be tiye usulu ne mai zijo a shaira ji mu mutazila ji wole ko tawili ya ma lagan pan daga zahiri ubo da kiyo da alawan adi taharifu ko alawan adi ta'til a ta ga tawili ga dono nana so majidin rajiyu gama la'abu yala ala kali tafi na waji kino waji rajiya ga irin wuce nan al-imam ibn qudama kalita fi ya zama ta'wil ne jikino ne ji rajiya ga wuce nan sai mina zan wace mini na zaki ya sha mujo a sai ga hadis na annabi sallallahu alaihi wasallam ga taqtulu kal fi'atul baghiya da ya ka tana ga da ja'u wani a sai ga zir a sai ga ammar ana ja ga amma dun ga ja biya ka tana ga ja wani zai ji mawo amma ne ga sha mu ja na ko sha mu ga ina na ba di sun no na fasar wi o ji ga wuwa ina na ba ni zai ji la to a ci wu na za wani ga zai ji na ni ya ka to eh ana ka ga la wọ́n lè kó mọ́yẹ́ fún ètò ìdílé di àgbẹ̀ náà egan na luwanya aya ga alami a turu ne ne ya ga su abi a ne biga na e an zaje dun ne gona galla a ga ga da kun da ciwa sai ga ta fulu ba biwu ziwu, edizi e dizi e pazio lọ́jọ́ dáná wale ga tawili dan bane daidai na tawili ma da wani jiki ya na ji daidai ana mini ta ne ji daidai ana tawili na ji ma ne lafazi wani lauto ana misali ba ni alim za a sallam gan hata ya da rabu ne zai tafiya rigi da ku ina ta ji gan alim mazid halin mazid ko halin talati wadda kula halin mazid ta ci ya bi ciwo la'adana a cikin alim za a sallam gwarwa ya bukari ta muslim daga hadisun ya biyu da rabu mu'attila yusukun a da tawili ya hadisu mutum hmm. oyi jama'atu min na zamu ci mizu an yi ga ko a ko ji kufi na gonga abun ga ya ta da fi arabu hmm. da take da mawo to bo ko ka la arabce babu ai rigilu gonga jama'atu min na fi yo mun to babu ja wale sifan ta ju ya nu garu na kama ali kubi da hmm. ta ma lam yata'ammalu lafzu Bibi bibiniyati al-khassa min tasniyatin aw jama' yana ta to lafazin ga cikin wa alama na wani ya bayan ko mufrad ko musanna ko jamu sai na ga ma mana haka an tafida bi ma khalaqtu bi yadayya kila ji zada ya ne mi jani tu bi gwa mi na wale bi yadayya da gwa ku baba mi muwakilaji a ga tawili bi kudrati kudratu mai mufradu zai ga ya ci gubu ma lam ya tahammalu siyaku siyaku wa tarkibuhu sannan siyaku to to ke mun da mu tuwa na walana hal yanzuruna illa ya ti umul malaikata wa ya ti rabbuka wa ya ti ba'du ayati rabbika yawma ya ti ba'du ayati rabbika e titilelo tafona malaika jabi ce ci jabi ko sashi ayan ce ciwo ya bena lole ebe lada ndị bibiyar mala'ika daidai soci daidai sashen ayyar soci mu'affilaji a shaya ibi ji a ga tawilin aya na yi wunji ga soci abi bai fuwa alkiyami yayi na aya na ga na ayyar soci abi nga aga yi ayyar soci abi ne ari ga kaya ni ya soci abi mafi a dubu kayan dole ya kunda lamiya Ngo jira na ko? minubo ma ulifa yake malu fi gani zalikal ma'ana la fi gani tarkibin lazi wa rada fi nan yana to a daye arziki a nan e ji amfani gani bayi e bayan ma nono ko a kagun wujin umar kagun da yake mina nan su bai yi na nan zalban ga ma'amana aka hantar jida ne ma kalaktu biya da iya kila ju zeda ya yana mi jali to jogo baba mi na yo wele yedu wela yedu yedu mo sugu umbela to ni mo wo la na tio amma nga lo tariki mu to ma kala tu biya da iya biya da iya baba wonji bi ni mo ti wo padia yedu ga wo papo je mo ka tafi ba da shi da ga dan gwamnati ba da wani jiyan ba ga kuma ba misali wujun yau mai izin nazira fiska da ce ya na fari kiyari ila rabbiha nazira a ce shi na bayan ce ta wole annazar wala kiyo kicile amma gole nazar ga da ikiranu da wajen wuce ya da ikiranu da ila wa lama nan ba ki larabci wani ga ebe ba shi ratan ya unzuru na nan tabis min nuriku wani unzuru na babon nan uje kiliya e kayi Rọ́dí ya ni ọkú, ẹgbọ́gọ́ wùjú yóò mẹ́rin dín Nàzírà ìlàrọ̀bí ya Nàzírà nẹ̀dí ìfẹ́ mú mi níjà ní tí ó ṣe fọ́ àrìkí ya ni, ládàjí ta onímọ̀ ṣàgùntà ṣàgbọ́n lọ́rùn. irin na jami'i ga cin ganin da sai cikin ar-rahman alal arshi tawa da tura ma na ne ta tiya alala shi je to ngole al arshu unde na kamar istiwa wa ma unde mana ke mutun ta gita yi ba wannan wani birbiri nan birbiri na giya ga al arshu unde na wutuwa ba al istiwa ma de na gutun yi je ba wannan wani talbisu in al arshu ne bi alifu bi lamina alifu bi lamu tilil ahadi na da arrahmanu alal arshi istawa bana al arshi ya so ki ga babun ne bungo na de mana na tun ga ni bana no dia na ko ba na mu ke ji ga alistiwa wu de mana gutu yito li babun e ne bonin e bodi wula wojo di wula woji ikuni ne telbisu wuru istiwa wu na Allah jangari da kalin bai arafiye Allah ya tari kira da binan unde ma nan goci in ga aliki bana yau istiwa ya kulu wal irtifa bana kuji istaula ya jami'u duwa bushi ibn ibn kai sai ga ah nun yahudi wala mujahmiyin ma'an ke ya rabbil arshi za'ida tani nun ya yahudi da lamu ya jami guba buwa bi da wayi sai ce ka kuna sai ta ga yahudi ga kunu hintatun kuno hintatun amin ko a ce hukumar su ne kunu hintatun da shi lakum khatayakum yahudi fa badala ladina zalamu ko ko la gara ladhi qila lakum a ga hintatu a ci da nunu be damo ibnu kai wato nunu na yahudi biyo to kullu na biyo yahudi wasu kaji kiyo yahudi wasu kan ya kuba hali ga su kuba wato walla mu jami'i ma'an la mu ya jami'i na su kuwa ga ga istawa a cikin gino a cikin istawa da wato nuni yahudi la mu ya jami'i fi wayo ya rabbil arshi zai da talin guba abuwa bi da wayan ce ce wale ga tawili dai a jikin alagun afan tun daga zahiru yóò di ọ̀nà kó àti ko àti tààrífù kó aláwọn àti tààfíìlù náà lè gbé àdìkí ndị a gashe bai especially ebe ya almuta akhiru na jo kacha zamanin mafari ina e ɗegan gani bi a ta'awili na wajen da na muta akhiru na jo lagan gayi ta'awilo na wallahu a'lam bani ga ci bitina sai ci fabi bani ga ji kusura sai ci fabi Ah, ba na mai gaji daidai ne ba ga ceci ci yayi lada su kuni ilimi na jan fani ba albarka yana su kula borun wuyi yayi koyi milatu su kuma mulaga dilaga manu wuyi ga gamanati na yayi koyi ya gani duyi kalla ma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta suka wato atubu ka salamu alaikum wa rahmatullahi da wata ajiye karin bayani kwaye yanzu da rest na musala Mm. halin musulmi mm. ba a da ne fata wani sa'e ne harko mulki da mm. kuma yaji da zama jimi ne ba su da fata wani sa'awa to nan ce dai daga da ga tsaye don da shi zai na da nan ce da wani da ne ke ma ba ta da isi ne da sun ce da ko da nuna waje bayani ko ba kyau na annarsu ma ta'awilu tanzilu إذا ورد الاحتمال ما؟ إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال good gaskiya ƙa'idar ne nesa ala itlaq a ga da ke itimalu galo na fi istidlal biyu ga da ko oji itimalu pata wani iti itimalu dambo na fassara ko na siula wani itimalu itimalu kawiyu wani ko, ka wuce mu a jiye tilalu bai nuna jikiyo ga jiya a biya akomode hmm. iti yake itimalu iri nanan amma zai zai zawara da itim ko waje da maru, ba sanar istilalu a libide jibirin a gaji mashiga egona zango rotsa bidiya je a je a ya nuna tunan walakwa sun ci tare da kunan tare itimaru ga nono ɓago lati ganewa so waje gan nanan ka'ida ne if not wajen alal itlaka nke da extensive bayani wata ku? ko ji wani ku na kama mai to kaida ya kici a kaida ni a mai ba application yi bai da iska na tun da tunje jiki nan sai wa kagonin amma sha Allah ta ka tun yi bilo to come to some of those things wallahu a'lam ne da ni kafin sayan hmm. so mashi da wani gana mu, a zuwa hirin mukaddami على المؤول على المؤول على المعول المنطوق مقدم على المفهوم يا الظاهر ينتج ظاهرنا مقدم على المؤول ودايبرو برو ايه Eh? na na fana misali ba ni zane kishi wuce ga ce ce lati ga inna la ya mulku kuma an tazbahu bakara ce ce je foroga yanzu nan ko shi bakara tu babu gai na na yi sho ne wani unga ga bakara tu babu gai na na yi sho wan wani tawili na luwa no ji yana ko ka tawili to mu da annas ne zuwa da su mukaddamun alayhi mm, sai da nasu ne shi sai da nasu da shi na'am wani kowa fahimta ganya ne ko ebo na batini ya shi da ismaili ya shi ah, eri na shiga fara sofiyo ya zaɗi a sai jiye da wutaga ne wuje wutaga gano shi ku wani shi ba ni wajen zaɗi lashe kata ejiye su yi wuje o nke tingile ya ja rajo ga a ba gina wala alwon gani ya wuje ni ga ni bi yayin na malamanu bin niyati kai da kawai bikiya ga al'umuru bi makasidiya so ko muke gagan alazni yadhkuru la qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila ya bago wa pa pa tiye kin no so ko digin na ju ta digin wale muya wale shiya wale kodo wale yiya wale tukku wale kazo wale kawaya to bo so ko za na dige hmm? no wale ga nas na ci zai na su muqaddamun ala ga yidin na shi eh da shi shi mun da sallah ina jiya ina sallah sha ki lo shi da sallah ai lunga me je leule sha bun rika sallah ji maka wani da yau ta da to maka da sallah sallah ji eh bona akai ba ko maka a sha wanda kya ba yin leure na ɗaya eh, na su goma tarar jibala ta ta muru marar sahab wa ne fate wa ga ko shi bari sha lali wani ke ko girgije da sí gangan etí rí mẹ́ra wá àárúnjẹ lọ́rọ̀ mẹ́sàn tó láwọn ìyọ́wọ́ lánẹ́sẹ̀ báwọn yẹ́ sọ mọ̀ fún òun jù wà almantuku ẹnẹ́ ìbàzẹ̀ tí a náà mukaddamun udai gbogbo na alal mafuhuni ẹnà jiki na ẹ̀dà dàjí fahimta na wọ́n lọ́kọ́ kai must be correct fahimta musu bi daidai ah. wa a ci daga nan ne la fahimta an da wa za a yi nan su ciki wa za a yi nan su caya wọ́n jẹ́ ọ̀nà kó pàdé fahimta wuce wa shi na yi mun da bitu nan ah. fahimta da kiyo a je na suke ga ibiyan fahimta nan ba nawa ga mun mota fata nan mota wata je kanan gobe da da zama taiko mu lami tu traffic lo ga accident kawai wọ́n jẹ́ ọ̀nà ọkú. Mhm. so ìgbà mi lọ gúbà wo ìlàdùn náà sì bèèrè náà sì jẹ́ náà eh? ní alìmọ̀tò. èyí eh, dánwó wà jí mọ̀ fún mu jí ngama láti dé yi dé ìlìbí náà Na. wà wáyé ṣe àdùn náà. èyí mọ́dọ́gbọ́ ẹ̀sìn bá tó wà jí wọn. eji madaba zuwa iri ga dana eji madaba zuwa da bukata ne na je sha Allah a time goes on su garnon faster than his leg insha Allah ta ne wasu bincike wasu ne kara kara kara kara kara kara kara yi wallahu alam سبحانك اللهم بأذنك أشهد أن لا إله إلا أنت أتفرك وأتوب إليك alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته